ana iya cewa ita mali kusan gaskiya ta tsunduma kuma ita kungiyar jinim ta jama'atun nasarar islam wal musulmin tana neman mata ya kawanya ga gaba mako banda tunkarar da ta yi ga kasashe na yankin golf irin su benin da togo da ghana da cote d'ivoire da sauransu kusan ma ta samu gindin zama kuma haka yake bisa abin da ya shahi ita ah, kungiyar is ta yankin sahel ita kuma irin yadda ta mamaye bakin iyaka uku na tsakanin kasashen nan nijar burkina da mali kuma da ta yi kawanya bakin iyakan mali da burkina um, gaba ɗaya ya kasance hannunta yake hamma abin da ya shahi ake ganin iyakar mali da arewacin nijar abin da ya shahi yasa ake ganin kamar barazana yanzu bisa jiha a agadez kuma wanda ke gurin ita kungiyar shine na tagami arewacin mali da arewa maso yamma ta najeriya siyasar nijar lokacin nan ta yi karhi bisa abin da ya shahi ita waccan kungiya ta jinim wadda ke jagorancin yada agali wanda ke buzu ne na kasan mali to tun da yanzu kuma ba su da iyaka da nijar kewayen aikin su ba bangaren nijar ba ne wa'annan kuma wa'anda suke da iyaka da mu wa an sini wanda ake cewa wanda tattaunawa ma da su tana da wahala to gaskiya babu abin da yake kamar jajircewa bisa maganar aikin soji da maganar kayan aiki da kuma kwarmata bayanai da al'ummomi suke iya yi to amma ta wace hanya su waɗannan ƙungiyoyi da a can baya suka yi kaka gida arewacin mali Ehm, suka samu kaiwa yankunan da kake cewa sun fara yada ayyukansu to gaskiya ana iya cewa ita mali ta zama kamar shigifa ce babu rihi kuma abin da suke yi kokarin da suke na Suratsa ratsa jamhuriyar niger isu kamar kungiya na AJS na daga yankin arewacin mali su gangaro har su bi ta jihohi irin na jihattawa ko ta maradi abu ne suke wanda ke salim alim kamar ba tare da fada ba ba tare da razana ba wanda ana iya cewa kamar suna neman gane hanyoyin da ya kamata su bi har su samu su kurda ya kasance an samu cikakkiya alaƙa tsakanin arewa maso yamma ta najeriya da kuma arewacin mali ina mafuta a mahuta babu wata ƙasa wadda za ta tsira ita da kanta kuma komin jajircewa ta komin ƙoƙarinta kuma komin take tare da faran shi kuma komin take tare da rasha wannan ƙasashen su gudu tare ne su tsira tare a matsayinsu na ƙungiya kuma ita ecowas babu wani kokarin da take ko katabus inda take a matsayinta na kungiya wadda ta hada kasashen wanda ya kamata ka musu gudunmuwa ta kayan aiki da kudi kuma ya kasance a yau ta runduna ta musamman ba kawai a rubuce a takarda ba wadda za ta tunkara wannan barazana